rahim, Bin abin da zuciya ke so kashi na arba'in da tara. Bayan sati ɗaya, Raima ta samu sauƙi sosai. don wani irin kyakkyawan kulawa ake da isa a asibitin nan ba na wasa ba kullum ummi na wurin ta tun safa har dare da farko ta zaci ummi bad fasan ne amma sai ta ga ummi na in ji da ita tana son ta sannan kullum sai ta bata wasu magunguna a yagur ta sha dankin da aka mata yari sauki sosai dan yanzu in za ta yi bubu da fitsari ba ta jin zafi ba ta wani jin zafi a wurin ta warke fes da magunguna ake bata da zai sa ta haɗe ta ciki fas sannan ta yi Helen Fast, Abba ya zo ya duba ta kusan sau uku har da Sadiqa ta zo duk da bai fada mata komai kan rabuwar shi da Mummy ba. Duk zuwan da zai yi bai taba haɗuwa da Ummi ba. Samir sau biyu kasal ya zo ya duba ta daga nan bai kara ba dan bala'in kunya take ba shi A gaban kannan shi ko gaban waye ihu za ta kurma in ta ganshi kamar ta ga dodo. Tun yan uwansu banda Nur su gane ba har yanzu sun gane. Hakan yasa bai sake lekawa asibitin ba duk da ran shi na mugun yi mai kwaɗayin ganinta ga tunanin da yake kamar ba shi ba. Hakan nan yanzu baya wani iya baccin dare da kyau da zayan ya rufe ido sab jikinta zai dinga ji a nashi yau sande tun safa aka sallame su sosai ta ji daɗin sallama da aka musu don ta gaji da asibitin nan ta gaji da komai ma babu abin da ke mata daɗi shirya ta cikin wata sabuwar filan doguwar riga a tamfayelo and black da ummi ta ɗinka mata sakawa ta yi ko ummi sai da ta kalle ta saboda yadda kayan suka mata shegen kyau ba na wasa ba ta yi hasko sosai a ciki tana kokarin saka black hijab ɗin da ummi ta. ta bata sai kallon kalaba kwara ɗaya na kanta take a hankali ummi ta ce daga nan mu wuce salon a miki kitso Rahima kaman kan nan na bukatan gyara mu je gyara ma ummi kai tsaye don ita ma tulin gashin ya ishe ta wallahi bata wani iya maganan kirki da ummi haka nan ta ji kawai tana jin nauyin matan sosai nokin ma'az yayi ya shigo ummi ta ce har ka kai kayan mota gida ma ummi kai yayi yana murmushi ce eh ummi madalla to kuma tafi salon zaka fara kai mu amma antin ku kitso ya damu ta kai kawai yayi ummi ta kalli rahima ta ce to tashi mu tafi sauka ta yi daga kan gadon a hankali ta zura flight bin ɗin da ummi ta bata sannan ummi ta kama hannunta ta rike ta bude masu kofa suka fita a hankali take tafiya tana dan lumshe ido ramanta da waje har ta manta reception suka fito wata nurse da ke zaune a wurin ta kalli rahima ta ce cry cry fashion bye bai hararan ta rahima ta idan dukkan su haka suke karanta dariya ummi ce bata ce komai ba nurse din tace ce ni ke harara zaki kara dawa allura mai zafi dariya ummi ta ce na salima ki kiyaye mini yarinya fa dariya nurse din ta ce mummy sai kun dawo Allah ya kiyaye amin ummi ta amsa suka wuce suka fita mota suka shiga ma'az ya ajiye sawa wani haɗaɗɗen salim kanta ummi ta sa aka wanke sannan ta sa aka mata kitso shiku na sabon sabon yan kananu masu bala'in kyau sannan ummi ta sa aka mata lalle baki da ja sai sai kaman wata amarya kitsan ya fito da goshinta sosai sai wuraren fu aka gama komi mami ta biya kenan suka jira ma'az da ummi ta aika ya karbo mata snacks sannan ya dawo ta karba ta bata donuts ne mai filin da sauransu na suka shiga mota tana ce ita kadai tana daddanna wayan ummi da ummi ta bata ta wasa da shi ko ta saki har suka kara so gidan wani ma'asiyi aka bude musu gate suka shiga ciki fakin ya suka fito ita ma ta fito a hankali hannunta riƙe da donuts ɗin da take ci ta kyau kamar ta 'yar karamin yarinya hannunta ummi ta rike ta ce yau mu je ciki ki wuta ya shiga ciki suka yi falon babu kowa sai 'yar sai yar a jikinsu da ke jera abinci sai yar aikinsu da ke jera abinci a dainin dakinta ta ummi ta kai ta ce zauna ki huta zama ta yi a hankali tare da cire hijabin jikinta tana limshe ido zama ummi ta yi kusa da ita hankali ta kai hannunta ta shafa gefen fuskarta ta ce rahima kallanta rahima ta yi ba tare da ta yi magana ba ummi ta ce ina so ki dauki ni a matsayin mahaifiyarki i will take care of you komai kike so i will tell me kin ji ni mahaifiyarki ce maganar da ummi ta mata ba karamin taba mata rai maganan yayi ba sun mugun nuna mata da kalaman momi da ta ji tana faɗin samir cikin wani irin ton ta ce ni ba na son wata mahaifiya kuma ina da two models all of them hate me kin ga ke ma ko kin so ni yau gobe zaki iya tsanana da sauri ummi ta ce rahima gyada mai momi kai tsaye da sauri ta sa bayan hannunta ta share wasu hawaye masu dumi da suka zubo mata ta ce kin ga mamana ta min shegen duka ta min karaya hudu sannan ta ce har da she's not my mother ba ni ba ita kar na kara kiranta da suna mamana she hates me and she hate she has never been there for me kaman ba ita ta haife ni ba ban taba sanin mahaifiyarka wacce ta zauna ta haife ka tana iya tsanan abin da ta haifa ba da ta bar ni by second mommy took me in she ta kasa maganar ta fashe da kuka saboda ta kasa yadda ta daidai ya jiye mata inda ba da kanta ta ji ba ba za ta taba yadda mommy ce ta faɗi irin maganganun nan akan ta ba jawo ta ummi ta yi a jikinta ta rungume kamar. Rahima was looking for who to cry for ne ta fashe da mugun kuka ta kankame ummi cikin kuka sosai ta ce he took me in show in show we show me with love ta bani komai nake so ta fifita ni kan yaranta ta mun komai don to me she is my number komi nawa ita ne take sa ni she is my entire life saboda she gave me motherly love lokacin da I completely lost it she look care of me she gave me everything everything in her that thing will make me happy and make me smell zata bani shine ta ce she helped me ita ma wai bata taba suna ba me ake yi da yar kishiya ranar da yar sojan gidan ya same suka cece ni da suka hango wasu mazan na bi na da gudu suka kamo su a shaida ta ce su zo su yi rifin ɗina su yarda ni na mutu a yi sallah na amta da ummi kowa baya suna na gaji ta yi magana tana sakin ummi a hankali zuciyarta na mata ciwo kamar zai mutu komai ya dawo fresh a ɗinta komai tana ƙara yadda yes mami ba ta santa don kowa na duniya ya san cewa shaye-shaye bai da kyau but mami ta ce mata yana da kyau ta hana ta zuwa islamiyya inda za ta je ta yi iya abubuwa da dama ta koyi abin da Allah ya ce banda karatun alkur'ani da ya saddiƙa ke koya mata bata iya komai ba amma su tana barin su je tana barin su yi girki amma ita ba ta barin ta ta yi me yasa bata taba tunanin in har a yanda momi ke cewa shaye-shaye na da kyau to me yasa bata koya masu iya saddiƙa ba sai ita kadai kuma ta yi ta sha tana jin daɗi ba tare da ta tunani ba ita gani take yar gaban goshin momi ne sosai ta tsunzuma kogon tunani kamar ana cire wasu bakaƙen abubuwa daga idanuwanta da suka hana ta gani yanzu tana gani tunani da kyau me yasa momi ta ba momin ta ba koya mata aikin alkhairi ba wani zubin har haushi momi ke ji in ta ga ta yi sallah duk wani mai son ta ya faɗi mata shaye-shaye haramun ne ba ta rayuwa yake amma ta ki yadda maganar momin ta shine take yadda da shi tana sake tuna lokacin da ta bi Tiris momi tana faɗi musu si heaven fun da yadda ta tashi daga suwiwi a ɗakin da ta sha ji ta yi for the first time in her life yau tana so kawai ta mutu ta huta don wannan tsanan momi da a yanzu ice ɗinta a clear sai ta ji shi can't talk it she want to die kawai ta huta ba ta ƙaunar mutuwa ko abba ya santa da wannan halin in aka ce rahima za ki mutu sai ta kuka tana cewa ita ba za ta mutu ba sai yau kawai ta ji so take ta mutu tashi ta yi a hankali daga kan kujera kamar an tsekare ta da sauri momi da ke ta kallonta tuntuni kamar mai karanta wani abu a fuskarta ta ce ina zaki a hankali ta ce tsakar gida zan je na sha iska nan ya min duhu sosai cike da sautayin ta ummi ta ce ba za ki bari ki watsa ruwa ba tukunna da rike za momi kai ta yi ganin yadda take sa ummi ta ce to shikenan ki ni ma bari na watsa ruwan zan fito na same ki akwai kujerun lilo ta wajen gadin ki je wajen nan zaki so abin ya dama momi kai ta yi ta juya ta fita daga ɗakin sanye da doguwar riganta sai hula a kanta tsakar gida ta fito tana kallon ko ina yajinta na zafi zafi ko mugun ciwo da azabar ruwan zafin da ta sha a asibiti ne yasa duk abin nan bai wani daɗata da bai wani da ta a ƙasa ba oho hakanan tana shigowa gidan nan kalaman ummi yasa abin ya dawo mata fresh a zuciya sai da ta ɗan nisa da flat ɗin ummi sannan ta kife fuskar ta jikin bango ta fashe da kuka sosai jikin ta ma yake kirjinta kamar an zuba garwashi ta daɗe ranta bai ɓaci ta shiga huci haka ba she could remember vividly cewa the last time da ta yi kunci haka su lokacin da mominta ta kakkarya ta suka rabu da abbanta ɗauka kan ta yi tana soke ajiyan zuciya ta sa hannun doguwar rigar jikinta ta share hawaye da ya gama wanke mata fuska sannan ta ci gaba da tafiya kamar ana yan ingiza ta hango almakashin yanke flowers din gidan ta yi da alamu garden din su ne ya bar shi kamar wani abu na dragon nata to the place ta sa gaban flowers din ta tsugunna a hankali ta ɗauki scissors din tana kuka sosai tana kallon shi cikin wani irin kuka ta ce i want to check my life and race momina ba ta suna ita ma wai ba ma ta taba suna ba why why i love mommy with all my life she is the number person a zuciyana i love her sama da ta kuke woman da ta haife ni I'm sad I'm so sad kamar zan mutu nake ji kamar zan mutu I want to die ba zan iya rayuwa ba mommy na ba ina son ta momi me yasa kika yaudara tunda take mangano in ka ganta zaka zaci ta haukace ne ta mike tsaye tare da gyara rikon scissors din a hannunta tana kuka sosai ta rantse ido ta daga hannunta sama za ta cika ma cikin ta wani irin kama hannunta aka yi cikin fushi samir da fiske scissors ya rike cike da tsawa da kokawa kokarin kwace scissors din ta ce wallahi ka bani abuna ba ruwanka da ni ka bani abuna na ce ka rabu da ni dukkan ku dukkan ku yarda scissors din Samir ya cikin flowers din wajen da sauri ta saka shi tana kuka sosai ta wajen za ta ɗauki scissors din wani irin fusko da Samir ya ce a human wani Samir ta je sa ta tsaya can tare da kwallo idanu ta kai saka lai hada ido suka yi wani irin wawan razanannen ihu ta saki za ta juya da sauri ya rike ta ya fara tafiya yana yana turjewa tana ihu ganin yadda take tutturjewa yasa ya dauke sai flat din shi da ita shiga ciki ya mai da kofar ya rufe yasa kiye kan ga dogon kujeran falon shi ije ta akai zabura ta yi ta meke tsaye ta sake kwala ihu da ya saka ya daka mata tsawa ganin za ta fasa mai kunni shut up I, shut, I said shut up kum ta yi jikinta na rawa sosai, tana kuka mara sauti tana kallon shi, Binta ya da kallo daga sama har ƙasa, sannan cikin fushi ya ce, What, what were you to do? da e fashewa da wani irin kuka ta yi ta ɗaura hannayenta kan idanuwanta ba tare da ta kalle shi ba ta ce ina so na mace ne na huta babu wanda ke suna a duniyan nan i hate my life kaga ita ma mommy na ashe ba ta suna haka na ji tana faɗi ma i can't take it kawai na na ganji zuciya na kamar za ta fashe da ka bar ni na yi na huta yanda take kuka sai da mugun taba mai zuciya an kallo ɗaya zaka mata ka gane she's really sad zama ya a hankali kan kujera hannun shi ya sa ya kamo waist dinta ya zaunar da ita kan kujeran kusa da shi a hankali ya ɗaura hannun shi kan hannayenta da ta ɗaura akan ido tana kuka sosai ya janye hannun ya ajiye a ƙasa ta lumshe ido da sauri tana kuka ba tare da ta kalle shi ba da mugun tsoron shi take ji hannun shi ya tura aljihun jin ɗin da ke jikin shi ya ciro hanki da ke kamshi ya daura kan fuskar ta ya share hawayen tas ya goge fuskar sannan ya ajiye hankicif ɗin kan jikin shi ya matso kusa da ita sosai Rahima inda ya kira sunan na sai da ta ji shi har zuciya bata san lokacin da ta bude idanuwanta ba ta daura su kan shi murya can kasa kaman ba shi ba very soft ce me yasa ke son ki communicating sosai kin san hukuncin hakan me yasa yake son ki communicating wani irin vibrating jikinta ya bi jikinta na zuma cikin kuka hawaye shi gangaro nata from all angle of the air ganin ban tausayi ta ce saboda momina na bata suna ta fashe da kuka ta ce i want to die mommy ba ta suna babu wanda ke suna mama ta ma ba ta suna kai ma baka suna dan ka kusa kashe ni kai da kanka inda a ce kana suna da ba za ka so ka kashe ni haka ba ta rintse da kuka ba karamin tausayi ta bashi ba sake daukan handkerchief din yayi shiga share mata fuska yace ce stop crying ya faɗi a hankali yana share mata idanu sannan ya ajiye handkerchief akan cinyen shi ya sake kofin face nasa hankali ya ce is haram islamically banda haka fanful days suke sannan duk wanda ya kashe kanshi da kanshi dan wuta ne so kowane yanayi da kunci zaki shiga a rayuwa don ever think of Faisal don Allah da kike gani baya taba da bawa da matsalan da ya san ya fi karfin shi. Allah baya hada bawa da abin da ba zai iya ba. The fact that you lose your mother's love at the every young age does not mean you are not love Rahima. Step mom in ki your life ba tare da ke kanki kin sani ba. Don't blame yourself. Haka Allah dama ya kaddara zai faru. Everything happened for a reason. Inda a ce bata koya miki shaye-shaye ba, inda a ce bata sa kin bi shiris kun je dad fati da ba zan hadu da ke ba. Stop saying babu mai sanki. Mahaifinki na sanki, yan uwanki na sanki, yan uwana na ana son ki ya shiru yana kallon ta kamar yadda take kallon shi wani siririn hawaye na gangarowa ta gefen idanuwanta tom din shi yasa ba tare da ya cire hannun nashi daga ta bai share mata hawayen I know what's a rock on you. I gave you a tear which har yanzu I'm regretting. That's never my intention to cause you pain. But here ya faru ne saboda influence of drug, injection and the sebum ɗin ki sama. But I'm sorry kin ji? Shiru scare duk suna kallon juna. Suna jin saukan numfashin junansu. Kamar daga sama ta jefo mai tambaya. Kana son momina na? Ya riza mata kai strictly ya ce no. A hankali ta ce to me yasa take son ka? A hankali ya ce because she's a maduman shiru rahima ce tana kallon ta sannan a hankali ta ce an evad person she run my life kuma duk mahaifiyata ce ta ja an bazan taba yafe mata ba bazan taba yafe ma bad of them ba hawaye zuwa daga idanuwanta cikin craving ton ta ce ya samir ko mai na zai ma bazan taba wulakanta yarana ba wallahi murmushi yayi ganin growth and improvement a ta yace your husband lieutenant samir samran samir na tare da ke for better and for worse za mu hayyafa sannan mu aurar da su duk muna tare share idanuwanta sai ba tare da ta ce komai ba ta saukar da kanta ƙasa ta yi shiru kamar mai tunani a hankali ya kira sunanta rahima ɗago kanta sai ta kalle ba tare da ta ce komai ba ƙirjinta na bugawa kawai daurewa take amma kamar ba tsere take je murya can ƙasa ya ce tunanin me ke kamar ba za ta yi magana ba sai kuma ta ce kai ne ka ce kana suna amma ba mu soyayya ba ai Josue ne gama cewa ya ga Gross a maganar ta yanzu kuma ya ga Fio Chalnish a maganar ya yayi sannan ya dago da forehead din shi mika mata hannu alaman gaisuwa kamar ba shi ba ice will you be my girlfriend Miss Rahima Sambori Kadawa for the first time tunda take asibiti yau ta yi murmushi kunya ma ta ji da sauri ta kau da kanta dan murmushi shi ma Samir din yayi kaman ya haɗe ta yake ji ya ce mu offering you a chance my friend girlfriend and boyfriend relation relation ba ki son ki accepting one dan ɗago fuska ta ta kalle kamar ba za ta yi magana ba sai kuma ta ce aini na maka karama baka ganni ba yar karama kai kuma babba in muka fita kaman wata baby ka wani irin kallo ya mace ce in har gaba na yima Joseph ɗinki ɗin shi ta gaban jin ɗin in har hakan zai ta faru ai ba wani abu bane saukar da kanta ta yi da sauri cike da kunya ta shiga wasa da yatsunta masu sauraro za mu dakata na sai raduwa kara da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.